Yawaitar ayyukan 'yan ta'adda a kan hanyar da ke haɗa garuruwan Cinkase da Bitu da Fada da cari ta ɓangaren Burkina Faso zuwa garin Torodi da ke Nishar ya sa matafiya ke dogon kewaye domin bi ta garin Dori da nufin samun rakiyar jami'an tsaro to sai dai a wannan karin samun rakiyar ya faskara. lamarin da ya ritsa da tirelolin nishar kimanin 300 a kan iyakar burkina faso bayan fitowarsu daga ghana da togo dauke da lodi ga mace muhammadu na daga cikin shugabannin kungiyar direbobi ta kasa. ko lokacin da mun zo nan kasashen da adda irin na matsala kamar su burkina faso muna iya yi kamar kwanaki ana jira yadda sojoji za su yi rakiya su kawo to yanzu abun muna ganin cewa yana ta yin kamari kasan nijar rai duk abin da muke ci abin da muke sha abin da muke unwani da shi da kasashen waje ta inda muke ɗauko kaya can da burkina faso suke ɗauko kaya amma su kayan suna isa kasashen su kenan wa ke wahala mu ne 'yan ƙasa talakawa kuma da mu wa'anda ba su da wurin kwana eh, babu tsaro ana cikin tashin hankali tunda wanda ya tashi gidan shi maimakon ya yi sati guda ko sati biyu ya buga wata guda wata biyu yana kwance cikin ƙasar da ba tashi ba bai san kowa ba bisa hanya Kullum shi na zaton yau zuwa zuwa muna taka wannan can wurin shi tashi hankali nan iyalin shi tashi hankali kaya na can shi buge wa'ansu lalace ma nan kuma ana bukatar su dole kaya za su yi tsada. Makonni kusan biyu kenan da waɗannan motoci ke jibge cikin halin jira yayin da ta ɓangaren Nijar ma wasu motocin dakon mai a ɗari da tamanin ke garin Tera na jihar Talabiri ɗauke da lodin da ya kamata su sauke a Burkina Faso da Mali amma kuma su ɗin ma rashin samun rakiya ya hana musu tsallaka iyaka. kawo yanzu ba wani bayani a hukunce daga bangaren nishar ko burkina faso dangane da dalilan dakatar da tsarin raka matafiya sabili kenan kungiyar direbobi a ta bakin sakataren ta ke ganin bukatar tsoma bakin shugaban kasar nijar don warware wannan kulli su da sojan burkina faso a koma aiki tare da haka muke kira ga president bazum muhammad da kire ibrahim tarawore shabda ta major biyu su ga juna su yi strategy wadda za su yi kwanwatan motocinmu daga burkina faso zuwa niger kuma daga niger zuwa burkina faso don saboda shugaban kasashen sakataren kungiyar 'yan kasuwar niger da ke shigo da kaya daga waje sha'ibu cambiano da na tuntuɓa akan wannan batu ya bayyana min cewa yana ci gaba da tattara bayanai domin tantance zahirin girman matsalar da abin ya haddasa matsalar tsaro a yankin sahel sakamakon mamayar da 'yan ta'adda suka yi wa kusan kashi 40 na faɗin ƙasar burkina faso kamar yadda arewacin mali ma ke hannun mayakan jihadi abu ne da ya shafi garuruwa da dama na iyakar nijar da waɗannan ƙasashe lamarin da sannu a hankali ke shafar sha'anin zirga-zirgar jama'a a baya an kesta goma motocin dakon albasa da na man fetur da na iccen girki da 'yan ta'adda suka kona kurmus mafari kenan matafiya ke ɗare ɗarin kama hanya ba tare da rakiyar dakarun gwamnati ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.